wani sabon al'amari tattare da canjin kuɗin kasar Niger yana nema ya tabbata. A yau mun kawo muku wani sabon labari mai ɗuminsa a inda yanayin canjin kuɗi na ƙasar Niger da gwamnatin Niger ta mulkin soja take so za ta yi abin yake nema ya cicira saboda matsatsalu da ake ta fama da su a ƙasar. Tun daga yanayin yadda aka yi juyin mulkin da kuma ƙalubalen da mulkin sojojin suke ta fuskanta ga kasashe daban-daban wanda har ya jawo yanzu kasa ta Nijar ta fita daga cikin ECOWAS da ita da sauran kasashe na kusa da ita wato sauran kasashe na Sahel. To wannan abu dai ba karamin matsala ba ne musamman ga ƙasar ta Nijar da kuma yankin Sahel a inda ganin cewa an farko an ɗauko abu mai kyau wanda za a yi kuɗi na ƙasa wanda ƙasa ta dogara da kanta to amma kuma abin yana ta samun tangarɗa ta waje daban-daban to wannan alaka dai ta samun matsala da wannan canjin kuɗi na Nijar ya samo asali ne na tun lokacin da wasu mutane kamar ba sa so a yi wannan canjin kuɗin kuma suna daga cikin manya-manya wanda su ma ana jin su. to sai dai su kuma mulkin sojan nan dai sun kasance tun da suka hau mulkin nan suna yin sabon abubuwa na kawo canji da kuma samun sauƙi ga 'yan ƙasa kamar yadda dai mutane da yawa suke tufa albarkacin bakin su su ganin cewa Wannan gwamnatin ta soja ce amma tana ba da dama ga fararen huluna su tofa albarkacin bakinsu yanda har taimako ana kai wa wannan gwamnati. Za ka iya kawo taimako ko na kuɗi ko ta gudunmawa dai domin a taimaka ƙasa a ci gaba. To har ila yau dai wannan tsari na canjin kuɗi yana ta faman samun matsaloli da yawa. Inda har yanzu dai tun watanni da suka wuce ake ta cewa za a yi za a yi amma abin ya gagara saboda wannan matsalolin da sun ci sun ƙi ƙarewa. to za mu kawo muku ra'ayoyin mutane game da wannan al'amari a inda su dai gwamnatin na Nijar na mulkin soja sun dage cewa dai za su yi wannan gyara na kuɗi kuma sannan Nijar dole za ta dogara da kanta ta dinga amfani da wannan sabon kuɗi ba irin kuɗin Nijar wanda yake ainihi na Faransa ba ne wato sefa to yanzu za mu fara karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin mutane a inda a ra'ayi na farko yake cewa To dama wannan abu dai kun san ai ƙasashe irin su Faransa ai dole a sha wahala kafin a yage daga jikinsu. Wani kuma yake cewa to wannan dai gwamnati ta ɗauko abu ne mai amfani amma kuma ƙato wanda sai an tara gwamnatoci da yawa kafin wannan abu ya yiwu. Nan kuma wani yake cewa wannan ai abu mai sauƙi ne kawai a da komai a fara yin wannan aikin tukunna Da aka fara wannan aikin komai ma zai tafi yadda ake so. A inda kuma wani yake cewa to a yi hakuri dai a ci gaba da amfani da sefa saboda kar a je a da amfani da su sannan kuma kuɗin namu shi kuma ya ci karbuwa? wani kuma ne yake cewa to ya kamata in za a yi dai a ce an haɗa da irin burkina faso da mali a ce kawai ƙasashe duk kasashen sahel su kasance kuɗin su guda ɗaya kaga za a ƙara kankarowa martaba na wannan yanki na sahel da kuma sauran yanki ma na afirka baki ɗaya to wani kuma yake cewa to wannan gwamnatin dai ta nijar a ci gaba da yi musu addu'a saboda suna da kishin ƙasa kuma suna son ci gaban al'umma kuma jama'a ma sun yi amanna da wannan mulki nasu a inda shi kuma nan wani yake cewa to mu dai muna gefe ko me ma aka yi shine daidai wannan gwamnati Allah dai ya kyauta nan kuma ne yake cewa to mu ci gaba da yi wa ƙasa da 'yan ƙasa addu'a da kuma shugabanninmu Allah ya sa Allah ya riko da hannunsu ya sa su yi shugabanci da jagoranci na gari a inda shi kuma nan wani yake cewa to jama'a wannan abu fa ba iya na gwamnati ba ne kaɗai kai ma kana da gudunmawa taka da zaka fada kowa yana da tasa gudunmawa da zai bayar don haka ba da gudunmawar mu ko da da iya yin addu'a ne nan kuma wani yake cewa to wannan dai ana yi muna gefe muna kallo Allah kyauta to jama'a wannan wasu kenan daga ra'ayoyin 'yan ƙasa game da wannan al'amari ga gagarumi wato na canjin kuɗi da ya ƙi cinyewa abin ya ci tura da haka kai ma za ka iya turo mana naka ra'ayi domin mu karanta kowa ya ji sannan kada a manta a danna mana subscribe a yi lakin a tura wannan bidiyo mutane su ji sannan a yi wa Nijar addu'a a yi wa ƙasar Nijar addu'a domin wannan gwamnati suna ƙoƙari wajen ganin cewa za su shawo kan matsalolin da ƙasar take fama mun gode